yawa au ɗayan suke kawo microphone ɗin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 a wannan rana ta alhamis yau muna biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2026 a yau ma insha Allahu za mu ci gaba da tafsirin aya ta da nawa ce aya ta shida zuwa ta tara kamar yadda jiya muka fara bayani a kanta bismillah mala abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم shuhada. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ماذا جنة سكي جيفا ما تنسو دزنا هما باسو دشيدو سيسو كنسو التي فشهادة أحدهم تشيدر أنسو أربع شهادات بالله رنسوا هدو زي رنسوا هدو لألّه إنه لمن الصادقين cewa lalle shi yana daga cikin masu gaskiya akan abin da ya jefi matarsa da shi والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين رنطوة بير cewa lalle la'adar Allah ta tabbata a kansa idan ya kasance daga makaryata wa yadrawu anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu la min al-kadhibin abinda zai kawar mata da azabar haddi ita kuma shi da tseren tsuwa hudu tseren tsuwa sau hudu cewa lalle shi yana daga cikin makaryata a kan abinda ya jefe ta da shi na zina الخامسة أن لا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين rantsuwa ta biyar kuwa shi ne ya ce wa lalle fushin Allah ya tabbata a kanta idan ya kasance daga cikin masu gaskiya wannan su ne ayoyin da suka sauka waɗanda suke bayanin li'ani yayin da aka samu miji ya tuhumi matarsa ko ya jefe ta da aikata zina ko kuma tana da ciki yayin da awar cewa ba cikinsa ba ne a jiya mun ji sababin saukar wannan ayar sababi guda biyu waɗanda suka zo a cikin sahihai haizi. akwai hadisin abdullahi dan abbas wanda yake ba mu labarin cewa hilal ibn ubayya shine haka ta faru gare shi kuma akan sa ne waɗannan ayoyi suka sauka sannan hadisin sahal ibn sa'ad wanda yake nuna mana cewa waimir al-ajlani shine haka ta faru gare shi kare shi da matarsa kuma waɗannan ayoyi suka sauka domin su tabbatar da hukuncin da ke tsakaninsu waɗannan rantsarantsa guda biyu guda hudu da kuma shaidawa da la'anar Allah da shi mijin da zai yi wa kansa idan ƙarya yake ko ita ta yi wa kanta shaida kira wa kanta hushin Allah idan ƙarya take wannan shi ake kira da ani to shin bayani yana faruwa ne yayin da mutum ya gama sassa da wani yake tuhumar su da zina ko yake tuhumar da zina ko kuma koda bai ganta da wani ba amma dai bai yarda da ita ba yana tuhumar ta da aikata zina to anan malamai sun yi sabani wasu daga cikin malamai amma ma mafiya yawan malamai sun tafi da cewa ba sharaɗi ba ne sai idan ya ganta da wani da idansa wadda tuhuma ce kadai ta shiga tsakaninsu to yana iya zuwa ya yi da'awar li'ani ko su gabatar da li'ani shi da ita ba sharaɗi ba ne sai ya ganta tana aikata alfasha wasu daga cikin malamai kuma kamar imamu malik shi ya tafi zuwa ga sharɗanta cewa ba a li'ani sai idan mutum ya gama tasa da wani saboda wannan shine zahirin hadisin hilal ibn umayya da kuma uwaimir al su abin da ya faru da su shi ne su ya kama matarsa da wani sannan waɗannan ayoyi na li'ani suka sauka haka shi imamu malik ya taƙaita hukuncin akan abin da sababin saukar ayar ya zo da shi amma sauran jumhurin malamai sun tantan cewa ba sharaɗi ba ne domin mutum yana iya yin li'ani da matarsa domin ya kore ɗan da suke ɗauke da shi a cikinta ba wai ya ganta da wani bane a'a cikin da suke ɗauke da shi ne bai yadda cewa cikinsa ba ne saboda watakila yana da awar shi bai taɓa kula ta ba inda aka yi kai musu aure shi bai kula ta ba saboda aka ina ta samu ciki ko kuma a'a inda aka yi auren da shi bai da lafiya ko ba wanda zai iya saduwa da matarsa bane? ko kuma baya gari ko kuma an ɗaure shi ya yi laifi an ɗaure shi sau haka yana can kurkuku a ɗaure sau haka dai bai yadda cewa cikin nan nasa ba ne to kaga anan yana da damar ya yi la'ani don ya kore ɗan da take ɗauke da shi a cikin ta ba wai don ya kama ta da wani ba don yana zargin cewa cikin da yake da shi ba nasa ba ne domin ba a yi ciki sai ta hanyar aure ko kuma ta hanyar zina saboda haka idan shi bai yarda cewa ta hanyar aurensa ne ta samu cikin nan za ta ba to ke nan yana zargin ta ne da zina wannan shi ne ra'ayin yawa daga cikin malamai kuma daga cikin malaman malikiya ibn al-arabi a cikin littafin sa tafsirin sa al qur'an wannan garin jayar cewa ba sharadi bane sai idan ya kama su da wani a a koda tuhuma ce yake yi ko kuma tana da ciki da bai yarda cewa dan sa bane sannan ayar da ta ce wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke jifan matansu da zina anan ayar ta ƙunshi dukkan wani wanda zai jefi matarsa da zina sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ne? sawa'un bawa ne ko kuma ɗa ne dukkaninsu sun shiga cikin umumin wannan aya wallazina wannan ismul mausul allazina ɗin ya ƙunshi dukkan wani miji da zai ainihin zargi matarsa ya tuhume ta da aikata zina wannan shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas da sauran malaman Madina shine ra'ayin Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da Abu saur da Abu ubai al ibn Sallam duka waɗannan malamai sun tafi akan cewa ayar ta kunshi dukkan wani miji da zai tuho matarsa sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane ana iya yana iya wato yin li'ani tsakaninsa da ita bawa ne ko kuma ɗa ne ba bawa ba saboda dukkan wani wanda rantsuwarsa abinda dukkan wani wanda sakinsa ya inganta to li'aninsa ma ya inganta saboda haka suna ganin wannan zai iya abin nan amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa a'a wannan ayar ta takaita ne akan musulmi kadai kamar abu hanifa yana da wannan ra'ayi cewa ayar ta takaita ne akan musulmi kadai domin allah ya yi magana shaida ce ke fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah saboda haka magana shaida ce kuma shaida yace ba a karɓarta sai daga musulmi wanda ba musulmi ba ba za a karɓi shaidarsa ba don haka shi ya taƙaita abin akan musulmi kawai to amma dai magana sahihiya shine wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda zai tuhumi matarsa da zina to suna iya yin li'ani ko da ba musulmi ba ne. saboda li'ani rantsuwa ce ba shaida ba rantsuwa ce ba shaida ba man saha sahha sahha yaminuhu saha li'anuhu wanda duk rantsuwarsa ta zanto ingantacciya to zai iya yin li'ani kuma amma cewa shaida ce saboda Allah ya yi amfani da kalmar shaida wannan ba dole ba ne kalmar shaida a larabci shahada takan zo da ma'anar rantsuwa kamar yadda Allah ce fa yuqsimani billahi la shahadatu la ahqqu min shahadatihima za su rantsi da Allah cewa mu ta fi rantsuwarsu a nan shahadatu na yana nufin aimanuna wato mu da muka yi Ya fi rantsuwar waɗancan su biyu da suka yi saboda haka kaga shahada a nan tana nufin rantsuwa haka nan da faɗar Allah subhanahu wata'ala idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu inna almunafiqina lakazibun kaga anan Allah subhanahu ta'ala ya amfani da kalmar shahadu ko shahadu da ma'anar rantsuwa ce idan ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo maka qalu suka ce shahadu muna rantsuwa innaka la rasulullah a kalmar shahadu tana nufin rantsuwa anan saboda ka kalmar shahada tana zuwa da ma'anar rantsuwa abin da ta aka ce nan shahadu rantsuwa suke nufi can da Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan faddu an sabilillah kaga Allah sai an baci rantsuwa suka yi da cewa sun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai suka riki wannan a matsayin a matsayin garkuwa da za su kare kansu daga kisa sannan a kissar a kissar ita wannan mula'ana da ta kasance kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Dawud ko ruwayar Abu Dawud nabi sallallahu alaihi wasallam yace laula al-aiban da kana li wala hashanu wato qissar hilal ibn umayya yace laula al-aiban la kana li wala hashanu rantsuwar da suka yi ba yayi ita ma yadda ɗannan aka haife shi da kamannin wanda ake zarginta da shi to da akwai wani abu babba da zai kasance tsakanina da ita wato da sai ya yi mata haddi to kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan rantsuwa da suka yi cewa al-aiman rantsuwa ce wannan magana ita ce rajihi saboda haka a magana wadda take rajihi shine ayatu kunshi dukkan wani wanda zai yi da'awar cewa matarsa ya same ta da wani ko kuma yana tuhumar cikin da take dauke da shi ba nasa bane to mu'amalar da za a yi wa mutumin da ya yi wa matarsa ƙazafi za a yi masa ne a kan mataki guda hudu matakai guda biyar kai kamar yadda wannan ayoyin suka nuna da kuma hadisan da muka karanta hadisin abdullahi dan abbas da kuma hadisin salim bin sa'ad za mu ga cewa mu'amala ce da za ta gudana a kan matakai guda biyar mataki na farko yayin da mutum ya jefi matarsa da zina ko kuma ya yi da'awar cewa cikin da suke ɗauke da shi ba nasa ba ne. to farkon abin da za a matakin farko ne a ce ya kawo shaidu a ce ya kawo shaidu to a nan da miji da sauran waɗanda za su jefi wasu da zina wato wanda zai jefi wani da zina da wata da zina wanda ba mijinta ba da kuma mijin da zai jefi matarsu da zina a nan duk sun zama ɗaya ne kowanne ana buƙatar ya kawo shaidu guda hudu shi ne Allah ya ce walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu ashe kaga abu da farko shi ne a ce su kawo shaidu waɗanda za su gani shaidu hudu shaidun gani da ido wanda za su tabbatar da cewa abin da suke zargi din haka ne za su tabbatar da zargin da suke yi haka idan miji ya kawo shaidu hudu wanda suka ba da shaidar cewa eh tabbas Abin da ya zarge ta da shi su sun tabbatar sun gani da ido to anan shi kenan sai a tsayar wa da wannan ba ta haddi sai a tsayar mata da haddin zina shine arrajimu shine a jefe ta kamar yadda musulunci ya tanada a wannan lokacin ba za a buƙaci ita ta zo ta rantsuwa ba magana ta ƙare inda an samu shaidu guda hudu da dama Allah subhanahu wata'ala ya sanya dalilin yin rantsuwar shi shine ba a samu shaidu guda hudu ba wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu a ashe idan suka samu shaidu ko maganar li'ani ko ba su taso ba saboda ka babu maganar a ce ta zo ta yi eh, li'ani ko kuma ita ta yi li'ani ta kawo ya kawo shaidu ya tsayar mata da haddi saboda haka babu maganar ta kare kanta bayan tabbatar abin da ta yi kuma al'amarin ƙazafi a nan ya kare wannan shi ne ra'ayin mafiya yawan malamai cewa idan ya kawo shaidu shi kenan ba maganar a ce ita ma ta rantsuwa sai dai a yi mata haddi magana ta kare a nan amma imamu shafi'i ya saba da sauran malamai a nan shi yana ganin cewa tana iya kare kanta daga azabar haddi ko da kuwa shi mijin ya kawo shaidu saboda mai saboda shi imamu shafi'i ya bambanta tsakanin shaidu da miji yake kawowa cewa matarsa ya an same ta da laifin zina da kuma wani mutum can ya tuhumi wata can daban ya kawo shaidu idan wani ne can ya tuhumi wata mace can daban ba matarsa ba sai ce ya kawo shaidu in ya kawo shaidu za a yi mata haddi ne bil ijma in ya kawo shaidu hudu to za a yi mata haddi bil ijma amma idan miji ne ya kawo shaidu to idan Imam shafi'i ya tuyi togaciyarsa da cewa shi hukuncin sa li'ani saboda bai yace saboda Allah ya raba tsakanin wallazina yarmuna almuhsanati da kuma wallazina yarmuna azwajahum kowanne ya bashi hukuncin sa daban saboda haka idan wani ne can ya zargi wata can da aikata zina to abinda za a buƙaci ya zo da su shaidu hudu idan ya zo da shaidu hudu shi kenan za a tsaye mata da haddi amma idan miji ne to ko ya kawo shaidu hudu to tana nan da wannan damar da Allah ya bata na cewa wa yadra wa hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billah inda la min al tana da wannan damar ita ma ta yi rantsuwa hudu tare da kira wa kanta fushin Allah a karo na biyar domin ta kare kanta daga azaba daga azabar haddi saboda haka shi ya bambanci tsakanin wannan da wannan amma da yawa daga cikin malamai sun saba masa anan suna cewa ai Allah ce wai walam yakul lahum shuhada Allah bai faɗi hukuncin li'ani ba sai da yace idan ba su da shaidu kaga idan suna da shaidu shi shikenan maganar li'ani ba ta taso ba to idan yana da shaidu miji yana da shaidu wanda suke tabbatar da cewa za ta kuɓuta a nan ba za a yi mata rajimu ba saɓanin idan shaidu ya kawo bisa ra'ayin jamhur ba ta da ma damar ta yi rantsuwar a bisa ra'ayin yawancin malamai ba ta da ramar kuma rantsuwa inda har shaidu ya kawo sai dai kawai tsayar mata haddi to shi ne suke tambaya cewa to shin miji yana da damar ya zaɓi ko da yana da shaidu ya ce to shi ba zai yi amfani da shaidun da yake da su ba zai yadda ta yi rantsuwar ita ma don ta kare kanta daga azabar haddi to nan ba malamai suka yi sabani imamu malik da imamu shafi'i suna cewa haƙƙin sani ko ne ya kawo shaidu shi na a tsaye mata da haddi ko kuma ya ba ta kawo shaidun ya zo a yi li'ani to anan ya ba ta wata dama da ita ma ta kare kanta sannan shi ma kuma ya samu damar kare kansa daga haddin kasafi na cewa ya fita da abinda da ba ta yi ba amma abu hanifa da dawud ibn ali al-zahiri su suna ganin cewa matuƙar ne akwai shaidu ko babu maganar ya ce zai yi la'ani za mu ga cewa mazhabar imamu malik da sai imamu shafi'i anan ta fi sauci ta fi dama-dama domin a ba wa ita matar damar kare kanta to wannan shine mataki na farko matakin neman shaidu mataki na biyu yayin da ya zanto mijin baya da shaidu baya da shaidu akan abin da ya yi ma matarsa kazafi ta cewa ya same ta yana tuhumar ta da laifin zina ko ya kama ta da wani suna zina to a lokacin ta ce to shi kenan ya zo ya rantsuwa ya zo ya rantsuwa nan rantsaran sannan guda hudu cewa gaskiya ya faɗa sannan a ta kuma ya la'anci kansa idan ƙarya yake ya kira wa kansa la'anar Allah idan ƙarya yake kamar yadda ayar ta bayyana idan ya yi rantsuwa guda hudu sannan ya la'anci kansa idan ƙarya yake a ta to shi kenan shi ya wanke kansa daga zargin ƙazafi ya wanke kansa daga zargin ƙazafi amma wannan kuma ba zai zama hujja ba da ita kuma za a auka mata a ce to shi nasi da yaran tse shi ke sai a ji a tsayar mata da haddi a'a wannan ba shi yake nuna cewa dan yaran tse ba ya yi rantsaren guda biyar shi ke na ya tabbata cewa ta yi lalata Abin da kawai shi ya amfana da shi daga rantsuwar shi ne ba za a yi masa haddin ba za a yi masa haddin kasafi ba amma zai yiwu ya zama ƙarya yake zai yiwu zama gaskiya yake ba lallai da ya zama mai gaskiya ba tana yi wa kawai ƙarfin hali ne tsaurin ido ya sa shi ya yi wannan rantsuwa amma a bisa ga hakika ƙarya yake mata saboda aka wannan rantsuwar ta shi kadai ba zai sa a tabbatar da laifinta ba to idan ya ce ba zai ba rantsuwar ba fa ya ce shi ba zai rantse ba ba zai kuma la'anci kansa ba an ce da shi to tun da kayi mata wannan tuhuma ba kuma kada ba kuma ba kuma ba kuma ba kada kuma shaida to ka zo kai rantsuwa hudu kala an ci kanka a tabiyar yace kai wannan abu ya masa girma ba zai yi ba to shikenan sai a je a yi masa bulala sai a masa bulala tamanin, domin yayi masa kazafi ba tare da shaida ba yayi masa kazafi ba tare da shaida ba hukuncin sa ya koma can wacce aya ta farko na والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة saboda haka yanzu ya tuhu matarsa ya jefe ta da kazafi kuma ya kasa kawo shaida shi kiran sai a ce a tafi da shi a yi masa bulala a tamanin wannan shi ne maganar mafiya yawan malamai jimhurin malamai maganar su kenan cewa za a yi masa za haddi ne wannan sun yi kiyasin sa da ita matar kanta ai ta matar cewa aka yi wa yadra'u anha al'azab an tashhada arba'a shahadatin billah abinda zai kore mata zai kawar mata da haddi shi ne ta yi rantsuwa guda hudu sannan ta ta biyar da cewa alqabi ta anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin kaga aka ce wa yadra'u anha al'azab wato idan ba ta yi ba to haddi ne zai biyo baya sai aka ce shi ma idan bai yi ba kenan abinda zai biyo baya ne haddin kazafi ce ya mata kazafi sai a koma waccan aya ta baya wallazina yarmuna azwajahum thumma lam wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam takun lahum thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajluduhum 80 janja sai a koma ga waccan ayar sai a masa hukuncin kazafi ai masa bulala sannan li'ani da miji yake yi yana yi ne ya kubutar da kansa dan ya kubutar da kansa daga haddi to kaga idan ya ce ba zai yi ba har nan bai kubuta ba sai haddi ya biyo baya idan wanda yake ajnabi wato wani can daban ne ya jefi wata mata can daban ya aikata zina ya ce mata mazinaciya aka zo ya ƙin ya kawo shaidu ya kawo shaidu kaga haddi za a yi masa haddin ƙazafi za a yi masa to shi ma anan in yi ƙi bi'ani to haddin ƙazafi ya kamata a yi masa to wannan shine ra'ayin yawancin malamai amma abu hanifa ya saba wa sauran malamai akan haka shi yana ganin inda an ce li'ani zai yi to li'anin zai yi saboda haka sai a je a tsare shi har sai ya yarda zai zo ya yi li'anin inda har ya yi mata wannan zargin babu abin da zai kwace shi sai dai ya zo ya yi li'anin ko ya kare ta kanta saboda haka za a je a tsare shi har sai ya yadda ya yi an amma ba za a ɗauko hukuncin ajinabi a ba shi ba hukuncin ajinabi shi ne wanda ba matarsa ya jefa ba shi wannan sai idan bai kawo shaidu ba a yi masa hancin kasafi shi abu halifa ya ce to wannan hukunci ne na wani can daban da ya jefa wata mata can daban da ba tasa ba amma idan matarsa ne shi abu halifa ya ce a'a ba ɗauko wancan hukuncin a raba masa ba saboda shi yana ganin haddi baya tabbata ta hanyar kiyasi shi yana da cewa jumhur sun tabbatar da haddi ne ta hanyar bijin mijin kan matar da Allah ce wai zarawa an halazar da wannan kiyasin suka yi amfani amma ba nasti ne karara ba saboda haka suka tabbatar masa da kiyasi don haka shi yana ganin suka tabbatar masa da haddi don haka shi yana ganin lalle idan haka ta faru sai a je a tsare shi har sai idan ya yadda zai yi abin nan amma mafiya yawancin malamai sun saba masa akan wannan to wannan shi ta ce marhala ta ta biyu wato mataki da biyu shine a neme shi ya zo ya rantsuwa shi ne rantsuwar li'ani marhala ta uku wato mataki na uku shine idan ya yadda ya yi rantsuwar kuma ya zo mataki na uku shi ne sai a nemi ita ma matar ta fito ita ma ta yi rantsuwar da za ta wanke kanta daga wannan zargin da ya mata saboda haka ta yi rantsuwa guda hudu cewa karya yake yi ta sake yi rantsuwa ta biyar tare da kiran fushin Allah a kanta idan mijinta gaskiya yake faɗa idan har sai haka ta wanke kanta daga haddi kamar yadda ayat ta nuna to idan ta ƙi yadda fa ita ba ta ce ba za ta yi rantsuwan nan ba saboda abin ta ji shi da girma za ka ba za ta iya rantsewa rantsuwa hudu ba da jawo kanta kuma hushin Allah a karo na biyar wato a rantsuwa ta biyar to idan ta ƙi yadda ta yi yi hukuncinta to nan ma an saba tsakanin malamai sabanin su kuwa shi ne saboda Allah da ya ce wa ya zarawa an hal'azaba al'azab ɗin da Allah ya faɗa da yake nufi da shi jumhurin malamai yawa daga cikin malamai sun ce al'azab din Allah ya faɗa yana nufin haddi yana nufin haddin zina wato haddin zina cewa abinda zai kawar da ita daga haddin zina shine ta yi wannan rantsuwar idan sai da ta yi rantsuwar shi kenan wannan haddin zinan ya tabbata kanta wannan shine ra'ayin yawa daga cikin malamai shine ra'ayin shine mazhabar malikiya da shafi'iyya da wasu daga cikin hanabila kuma shi ne maganar mafi yawancin malamai kamar yadda ibn abdulbar yana kalaito daga abdahak inda muzahid yana cewa shi ne tsawo akwai ahalin ilmi da yawa daga cikin malamai abin da suka faɗa kenan kuma da shi ne zamu ibn hazm daga zahiriya kuma shi ne ra'ayin ibn tarbiya ajirinsa ibn al-qayyim da kuma a sheikh salih ibn isabi suna ganin cewa idan take yadda ta yi rantsuwa to abinda zai biyo bayan shi ne haddin zina haddin zina ga matar aure kuma shi ne rajimu kamar yadda suna ta tabbatar amma abu hanifa a nan ba ya saba wa sauran malamai yana ganin cewa al'azab din nan ne ta'azir ake nufi ana nufin horo ba wai ana nufin haddi ba saboda haka yadda ya ce mijin za a tsare shi har sai ya yi wuce ita ma haka za a tsare ta har sai ta yi li'ani har ta yi li'ani ya ce domin al'asulu shi ne ismatun dami a tsari shi ne ka a yi abin da za a zubar da jini shi ne al'asulu shi ne asali shi ne ka'ida saboda haka ita al'azab aka faɗa ba a ce haddi ba shi yana ganin kada a tafi da nisa a ce haddi za a yi mata al'azab shi ne a horata ta hanyar aje a tsare ta har sai ta yarda ita ma ta zo za ta yi wa ɗan amma kawai kasancewar ta doke ta yarda yana cewa wannan ba zai hada ɗanjininta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la da mumru'in muslim idan musulmi haka kawai baya halatta sai da dalili ka dole ne a samu bayyana a samu shaidu rashin rantsuwarta ba shaidu ba ne da za su sa a zubar mata da jininta wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun tafi akan wannan ra'ayi na Abu Hanifa kamar al ya tafi akan haka haka da Ibn daga cikin Malikiya shi ma yana ganin wannan shi ya yafi sassauci bakon a ce idan ta ki yarda ta rantsuwa a je a jefe ta to shi yana ganin har yanzu ba a samu hujjar da za ta azuwar da jinin ta ba saboda haka suna ganin cewa a batta illa iyaka a je a tsare ta har sai ta yarda ta yi wannan rantsuwa ko kuma ta yi ikirarin cewa ya eh, lalle ita da ta yi sai sannan za a yi mata hukunci da abin da ta yi ikirari da shi sai mataki na hudu mataki na hudu bayan ya yi rantsuwa ta yi rantsuwa kowa ya jawo wa kansa la'anar Allah ko fushin Allah su sun yadda sun yi wannan ya zo mataki na biyar shi ne raba aurensu rabuwar auren bayan li'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Uwaymir al-Ajlani yace la sabila laka alaiha kai da ita babu kuma wani abin da zai kara hada kun raba hanya kai da ita wato auren ku ya zo gashi. wannan malamai sabanin da suka yi bai sababu tafrika bainahuma shin li'anin da suka yi shi ne ya sa auren nasu ya rabu ko ku a'a shi alkali ne zai zartar da saki shi alkali ne zai hukunta sakin tsakaninsu wato li'anin da suka yi shi ne ya tabbatar da sakin shi alkali kawai zartarwa zai yi ko kuma a alkalin shi ne zai tabbatar da sakin ya kuma zartar to al'imam malik da imam shafi'i da imam ahmad waɗannan al'imatu balasa, duk sun haɗu akan cewa shi wannan li'anin shi ya raba tsakaninsu daga zarar ta yi rantsuwa ita ma ta yi rantsuwa to shi kenan aure ya zo ƙarshe aure ya zo ƙarshe babu kuma sake haɗuwa a tsakaninsu hujja da imamu malik ya bayar da sauran waɗanda suke tare da shi imamu Shafi, da imamu ahmad ne faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam la sabila laka alaiha babu kuma wata hanyar da za ta haɗa ka da shi da ita ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su ne cewa bayan sun gama li'ani li'ani ya tabbata ya cika tsakanin su to shikenan hanya ta raba tsakanin su saboda ka kaga li'anin shine ya raba su shi ne kawai abinda alƙali zai yi shi ne zartar da wannan hukuncin amma ba shi ne zai yi hukuncin daga farko ba ta yadda idan bai yi ba a ci tana da a matarsa a'a shi mai zartarwa ne kawai zai zartar da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta a zartar kuma ko da bai zartar ba Allah ya riga ya zartar ya riga ya tabbata la sabila laka alaiha ba wata hanyar kuma da za ta ƙara haɗa ka da ita nabi ya hukunta cewa ba matarsa ba ce amma abu hanifa kamar sauran matsaloli nan ba ya saba musu shi yana ganin cewa kali ne zai zartar da hukuncin kisa abin da hukuncin saki amma ba wai li'adar da suke yi tabbatar da hukuncin kisa abin da saki ba to idan ya dawo shi miji bayan ya yi wa matarsa zargi bayan ya yi masa zargi ko watakila ya yi rantsuwa sai ya dawo ya karya tarar kansa sai ya dawo ya ce gaskiya ƙarya yi kuma shaidan da ya roƙe shi suna yin tsama ne ya rasa abin da zai mata kaza kaza kaza ya yi kare kansa ya karya ta kansa to shi can adabi ya ce la tabila laka alaiha hmm. babu hanyar da za ta kara hada ka da ita ko raba hanya to in yana ya karyata kansa za su dawo su haɗa hanya ta dawo su gaba da zama ta zama a matsayin matarsa ko al'akaram annahu ya juzu lahu annahu ya juzu lahu an yatazawwajaha lakin bi aqdin jadid ya halatta ya aure ta amma sai an sake daura aure sai an sake daura aure da suka yi da ani shikenan rabuwa ta tabbata ba za ta zama matarsa ba bayan ya karyata kansa sai an ɗaura aure sabo domin abin da zai sa ta zama ta haramta gare shi har abada yanzu babu shi shi ne tuhumar da ya yi mata da cewa ya same ta da laifin zina wannan tuhumar da ta sa har suka zo suka yi li'ani ita ce ta sa ta zama haramun a gare shi har abada to yayin da ya karyata kansa to wannan tuhumar ta kau saboda haka asbab abzala ka annahu lam yujad na'am da shi da babu yanzu duk daya saboda haka sai a dawo a a sake daura aure ta koma ci gaba da zama a matarsa idan muka koma kissar Hilal ibn Umayya da ma kissar Uwaimir ibn sahba za mu ga cewa sun ambaci wanda suke tuhumar matansu da shi wai bane cewa ya ga wani tare da ya ga wani tare ya ga wani tare da ita lalle ya san waye shi abin nan shi hilal ibn umayya ma har ya faɗi sunansa sharik ibn sahba to idan mutum ya zo wato miji ya tuhumi matarsa da wani da cewa ya kama su suna zina ko yana tuhumar su sun yi zina to idan suka yi la'arin shi da matarsa ya wanke kansa daga hanki na matar to shi kuma wancan da yawa azafifa shi ma yana dan ana yana yawo kuma ana jin labarin cewa wanda ya zarge shi da zina da matarsa hmm. kaga wannan wani kazafi ne kuma ƙari akan wanda yawa matarsa idan ya wanke kansa daga ƙazafin da yawa matarsa ta hanyar li'ani haddin ƙazafin da ya yi mata ya faɗi daga kansa to akwai sauran ƙazafi ɗaya a kansa na mutumin da yawa ƙazafi ya dangana masa zina alhalin bai kawo shaidu ba to a nan malamai sun yi saɓani shin in ya yi li'anin yadda haddin ƙazafi ya faɗi daga kansa na matarsa to shin namijin ma da yawa kazafi shi ma haddinsa ya faɗi da kansa ba na an samu safani Imamu shafi'i yana cewa ya sukutu anhu haddu qasfin rajuli haddin ƙazafin da yawa wannan mutum shi ma ya faɗi ce domin Allah subhanahu ta'ala haddi ɗaya ya faɗa tak bai kuma tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba cewa an tsayarwa da waimir ko uh, hilal ibn umayya an tsaye masa da haddin kazafin mutumin da yawa kazafi bai zo a cikin ruwayoyin ba cewa bayan sun yi li'ali da matansu an nemi kuma a tsayar musu da haddin kasafi akan waɗancan mutanen amma imamu malik da abu hanifa su suna ganin cewa li'aninsa wanda tsakaninsa ne da matarsa idan ya yi ya wanke kansa daga yi wa matarsa kasafi babu haddi a kansa na yayi wa matarsa kazafi amma fa wancan mutumin akwai haddin kazafin sa yana nan idan ya nemi a tsayar masa da haddi ya nemi haƙƙin sa su dura a tsayar masa suka ce su ma abin da ya tabbata a suna babu cewa waɗancan mutanen sun zo sun nemi haddi sun nemi a tsayar masa da haddin kazafin da ya musu babu mutsalaba kuma shi kazafi haƙƙi ne idan wani ya maka kazafi ba dole ba ne sai mahukunta sun kamo shi sun masa sun masa hajjin kazafi bulala tamanin sai idan kai ka kai kara kana neman haƙƙinka hmm. wannan karatun shi ne muka yi bara sai idan wanda aka yi wa kazafi ya nemi haƙƙinsa da su ko ba a ji cewa sun zo sun nemi haƙƙinsu ba tun da ba su nemi haƙƙinsu ba nan ba zai ce a ji a nemo su ba su zo abin nan su zo gashi wani ya musu kazafi su nema haƙƙin sa yi musu horo saboda haka tun da ba su nema ba ba magana a ce a so cewa an yi musu haddi an yi wa uwaibir ko hilal Umar ya an musu haddi wannan shine shi ne zai haɗa duka hukunce hukunce da wacce tsaye da ta gabata cewa duk wanda ya jefi wani da zina ba a yi da shaida a yi masa bulala 80 wajen hukuncin yana nan ko da da matarsa ya jefe shi da zina ya jefe shi da cewa ya yi lalata da matarsa yana da haƙƙin ya je ya bi kani a nema masa haƙƙinsa na ƙasafin da aka yi masa amma idan bai nema ba ko shi kenan sai mataki na biyar na ƙarshe mm. shi ne na fiye wallet yayin da ya zanto shi miji yana tuhumar cewa cikin da take dauke da shi ba nasa bane to idan suka yi li'ali ya yi rantsuwa ta rantsuwa daga lokacin aurensu ya zo ƙarshe ta zama ba matarsa ba har abada kuma ɗanda da yake cikinta ba za a danganta masa shi ba ya kore ɗan da ke sa daga kansa ba a danganta masa shi bayan ya yi li'ali wannan ittifaqil a'immatul madahib al-arba'a duk mazhabobi guda hudu sun yi ittifaqi akan wannan Hanafiya wal Malikiyya wal Shafi'iyya wal Hanabila saboda hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Umar wani mutum yake cewa an rajulan la'ana ra'atahu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa sallama wa tafamin waladiha wani mutum ya yi li'ani da matarsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma korewa kansa ɗanta ya kore wannan ɗa daga kansa cewa ba ɗansa ba ne farraƙa nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bainahuma ya annabi ya raba tsakaninsu ya raba tsakaninsu to shi kenan babu aure aure ya zo ƙarshe sannan wa alhaƙal walad bil mar'a annabi ya riskar da wannan ɗan zuwa ga ita matar wato ya zanto ɗanta ne amma shi ba ɗansa ba to wanda shi ne hukunci idan mutum ya yi li'ani da matarsa ya kore ɗan da take ɗauke da shi to wannan ɗan ba za a danganta shi da shi ba ba za a danganta shi da shi ba amma ita ɗanta ne tunda ita ta yi cikinsa kuma ta haife shi domin babban hadafi babban hadafi na li'adi shine shine kore na saba kamar da ibn al-qayyim yake faɗa a cikin zadul ma'ad yace innahu ajallu fawaid al-li'ad shine abin da fi walad buƙatar shi mijin yace ɗan da take ɗauki da shi a cikin ta ba na ta bace idan ya zanto za su yi li'adi ko ba kore masa ɗan ba kaga buƙatar sa ba samu ba kuma babban hadafin shar'ar da li'anin bai tabbata ba to idan mutum ya yi awar ɗa da take ɗauke da shi ba nata ba ne har ya yi li'ani to sai daga baya kuma ya dawo ya ce gaskiya ya gano kuskure ya yi ɗan ɗan ɗansa ne saboda haka yana son a ba shi ɗansa ko a danganta masa ɗansa shi ke ya dawo ɗansa domin ba buƙatar shari'a ba ta bar wani baya da uba ba shi ne abin da makasurin shari'a ba ce ga wani an same shi baya da uba kowa na so a sami ubansa to shi tun da har ya yadda shi ne ubansa shi ke sai a yi ilhaƙin ɗan da shi ila iyaka kawai yanzu kuma haddin bulalar kazafi ta dawo kansa kuma idan ita matar ta nema idan ita matar ta ce to shi ke da tun da yanzu kaya da ɗanka ne yi kuma kamun kasafi don haka sai an yi maka bulala tamanin in ta nemi wannan to za a yi masa bayan ta ce to shi ke da tun da dai ka gane kuskuren ka ka dawo kaya da ɗanka ne to shi ke da nima na yafe maka abin da kai mu babu kuma magana a kamo shi a yi masa bulala saboda haka ya zama ɗansa ne kuma zai gaje shi wannan ijma'i ne na malamai babu saɓani a kansa idan maza idan ma miji da mata ya yi mata zargin kasafi ya yi mata zargin zina amma ba su yi li'ari ba a je gaban alkali sun yi wannan rantsarantsan da aka ce su yi ba to ɗan yana na ɗansa ne ba zai kore ɗan da take yake cikinta ba don ba a tabba a kore ɗa a shari'ance sai ta hanyar li'ani saboda al'asulu shi ne alwaladu firash alwaladu firash haka ba za a kore ɗan ba don kawai ya ce ta yi zina sai in yayi li'ani shi ya sa wannan dna da ake amfani da shi yanzu don tabbatar da nasaba a shara'ance ba zai yi aiki ba a shara'ance ba zai yi aiki ba ita shari'a tana dogaro ne da zahiri ko da kuwa zahirin ya saba waki domin da haka ne shari'a za ta fi gudana ba tare da an shiga dukani ba amma in aka ce ba da zahiri za a aiki ba to za a iya shiga rudani shi yasa ku kula a cikin isar hilalin da ubayya wanda ya tuhumi matarsa da cewa ɗan da take ɗauke da shi ba ɗansa ba ne ɗan sharif ibn sahba ne annabi ya ce in ta haife shi da sifa kaza kaza kaza kaza to ɗan sharif ne hmm. kuma ta haife shi haka kaga wannan zahiri ya tabbata ko in ce waƙi ya tabbata amma wannan bai sa ɗaya sallallahu da sallah ya ce a kamo A yi masa hajji ba ko an ji wannan labarin babu saboda ba a samu shaidu da suka shi bai yi ikirari ba. Ya yi itirari ba ya cewa eh shi yi kaza ba ba kuma samu shaidu ba ko babu dalilin da za a sa yi masa hukunci ko da ko an haifi dan irinsa ko da ɗan ya yi kama da shi kama a tsaga kara ba za a yi masa hukunci ba za ka annabi bai ma waiwaya a ce a ji a nemo shi ba ya ci gaba da gararan basa ya ci gaba da harkar gabansa to haka hukuncin yake ko da a ce za a je a yi dna ya tabbatar da cewa ba ɗansa ba ne a dna ce a ce ba ɗansa ba ne amma kuma tana ɗakinsa ba su yi li'ani ba to alwala lil firash walil ahiril hajar shi kuma wanda ya yi zinar da ita ya tafi a banza ba zai samu komai ba ba za a danganta masa ɗan ba wannan ya faru da utuba ibn abi waqqas kamar yadda aka sani a ƙisar da suke yi da da'awar nasa sai ko ba nashi ba ne. karshe tabbata ba nasa ne amma kuma saboda an haife shi ala rashi. ala firashi zab'a zab'a aka yi shi ala firashi zab'a dan da utba ne dan uwan sa'ad ibn abi waqas amma kuma an haife shi ala firashi zab'a dan uwan sauda bint zab'a shi wannan mahaifinta sai zamana annabi ya tabbatar da cewa alwarin disra ce wani rahirin hajji amma annabi ya ce wa zauna ya kaji ya sauda kai ki ci gaba da zama tare da shi ki ɗauka da kunki amma ba a tabbatar da wani hukuncin danganta shi zuwa ga wancan ba saboda ka dna ba wani abu ne da zai tabbatar da zina ba a ce a ji a yi dna a samu cewa wannan da wannan eh, ya tabbata cewa wannan ɗan nasa ne shi ne ma masa hukuncin zina a haka nan ba za a amfani shi wajen kore da saba ba kuma ba daidai ba ne ba daidai ba ne kamar yadda yake faruwa ga wasu su kwashi 'ya'yansu ana zaune lafiya su lifte wa ya musu dna don su tabbatar da 'ya'yan nasu ne ko ba nasu ba ne Wanda ba karamar musiba ba ce ko ba karamin sharri ba ne domin abin da zai haddasa fitina a cikin al'umma irin wanda ya faru a uganda ya faru a uganda shekara mun haɗu da mataimakin mufti na ƙasar uganda a wani taro shi ne ke babu labarin haka da ta rika faruwa a cikin ƙasar ta ƙasa ce da ake yawan samun zinace-zinace da sauran abubuwa da yi na baɗala ta yi ƙaurin suna da sai iyaye maza su rika ƙarfe ‘ya'yansu cikin musulman cikinsu sai su ɗau ‘ya'yan sai su je a yi gwaji da an gwada wannan sai a ga a ah, wannan ba su yi daidai ba ba na shi ba wannan ba gidaje suka ta rushewa gidaje suka ta rushewa malam abu ya tsananta fa su kuma masu sana'ar dna din suka ƙara yawa hmm. aka je aka yi ta sau injinan dna na? to kaga nan ba za ta samun gaza a yi ta ba da fake result to ƙarshe sai da gwamnatin ƙasar ta nemi shi cewa don Allah ya fito ya fatawa da gaya mutane wannan abin da suke ba halar ne shi da ba musulmi ba ne amma ya san cewa musulmi suna jin kiran shari'a saboda haka da ya fito ya yi da'awa shi ya yi fatawa shi ne abin ya yi sauƙi ya yi sauƙi kuma koda koda mutum zai je ya ɗauki 'ya'yansa a je a gwada a cikin 'ya'yansa ne ya saka wani rashin yarda tsakaninsa da matarsa wato duk zaman da muke da kai ashe ni kana min wani gani gani kana min wata tuhuma yanzu ne kai yadda cewa ne masu mai kirki ce daga lokacin kuma za a taɓa samun yarda da juna ba yarda da juna to kaga wannan duka shari'a ba ta yarda da shi ba idan miji da mata miji ya zargi matarsa cewa ɗanta take ɗauke da shi bai yadda ɗansa ba ne ko yana zargi amma ba a filgarin li'ani ba to tana nan yana da a ɗansa ba za a kore masa nasabarsa ba ko da ya zargi uwarsa saboda hadisi ne ya tabbata a cikin sahihaini daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wani mutumin ƙauye ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna imra'ati waladat gulaman aswada wa inni ankartuhu yace matata ta haifi yaro baki shi balarabe ne fari tas ita ma balarabe ya ce fari tas amma sai ta haifo ta haifo yaro baki irin ce da matata ta haifi yaro baki ban yadda dana bane azalla ya ce hallaka min ibn tana da raƙuma Ina mutumin ƙauye ne ce mm. e eh, ina da raƙuma annabi ya ce me launin raƙumanka ya ce hobron jajaye ne zala ce a cikinsu akwai baƙaƙe ya ce e akwai baƙaƙe mana annabi ya ce to ya aka yi suka zama baƙaƙe sai ya ce irkun da za a haya rasulallah asali ne ya fizge su wato can cikin kakannin raƙuman akwai wani can baƙi saboda haka baƙin ya fizgo shi <laughs> da bakin ya fizge shi shi ma ya zama baki ce to kai ma la Allah za irqun da za'ahu kuma wanda ta yi ka dai bincika ko a cikin kakanninka akwai wani baki ko baki baki saboda haka shi ne wannan asalin ya fizge shi saboda haka annabi bai ba shi dama ya kore ɗansa ba bai ba shi dama ba a ruwayin muslim abu huraira yake cewa huwa hina izin yu'arridu bi an yanfiyahu yana ƙoƙarin ya kore dan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi wannan daman ba shi saboda haka ko da an samu zargi idan ba a kai ga yin li'ani ba to shikenan ɗa yana nan ɗansa ne ana nuna mun lokaci yayi insha Allah gobe za mu karkare wannan ayar abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh